yaushe kika soma wannan sana'ar ta zane? Yawan da aikin zane-zane na hana shi ne tun da ina karama a gida ina zane-zane haka kuma yau da gobe a kwana a tashi sai na ce to bari in ci gaba da me yasa ban sa mishi picture in kana yin irin wanda manya-manya fenti na suna nan gaye shi na ce fenti wanga da nake nan ya kai shekara shida. Wani abubuwa ne kike iya zanawa? duk abin da na gani ina iya zana shi a saman tuwar da a gida ne nake nan ganin shi cikin ɗaki na kayan aiki na suna cikin ɗaki na in kwana in wuni haka ina nan ganin shi a ciki amma yanzu mun samu wata proje APHF eh, da ta tallafa mana ta hiddo mu daga cikin ɗakunan da damu da muke nan gani ina yi cikin ɗaki ta ce to yanzu da yake cikin ɗaki na kike nan gani don me yasa baki iya zuwa nan wajen mu ba baki kayan aiki ki buɗe shago babban mu buɗe miki shago ba ki dinga yi a nan wajen sai ga kogiyar dai kaɗai da ta tallafa mana menene burin ki a cikin wannan sana'ar na ina so in zama babba artist wanda a ce ga tana ita ma ita ce artist ta hari wanda ga tana ta hiddo garin difa a difa a samu mace a san da mata ne suke nan ganye aikin gaba ma namiji kadai ba mace ma tana iya yin shi. Kina cin karo da wasu matsaloli cikin wannan sana'ar? Kwarai ko ina gamuwa da matsala da yawa cikin wanga aikin nan. Kamar in ka hita in kana aikin ga in ka hita ka tafi kana gwada mutane a kai ga aikin da kake nan gayi na fenti ko ko su ganka kana ta saman wata katanga kana cin kana ta shafa ma banki kana ma ohohi banki sai a ce ka yi wai aiki ba tarasa da aikin da za ta ga ta ɗiya mace ta girma ta zama 'yan mata amma ta tsaya tana fenti kuma wanga fenti aikin maza ne a tsaya dai ana yi ta miki dumumuwa wanda daga baya in kin shi kawai yake shi kamar ma ki bar aikin duk 'yan anguwa haka suna maka irin wanga kallon ba ma su har a cikin gari ma an ganka ma wajen sayan kayan banki ana maka dimi a ce mace ce mai aikin maza. An san da wannan aikin kuma ana sayan su sosai? 'yan kungiyoyi dai ne suke sayan abin da muke nan gaza su kaɗai ne yan ba wasu ba sai dai 'yan ma'aikata haka kama a washashe da yawa ne ba a samu ba muna nan yin shi ne cikin association ga wadda muka gaya muku ko kuma a gida kenan bun buɗe wata galeri ba inda kowa suka san ke na ake sai da euros su su dinga sai to mu garshe sayan shi ne shine yake kin ba mu ƙarfin gwiwa saboda babu mutane masu saya haka sosai da yawa dan ba mu buɗe ba ne inda an buɗe ai da mutane da yawa sun san inda ake nan ga sai da kuma kowa na iya zuwa ya zo ya you Ghana.